Ilimi na biyu tsakanin waɗannan matasa matasan 'yan damba guda biyu wanda a matasa za a iya kiran kiransu gwanaye masu dabara duba ga yadda damban ke kasancewa hautan alin ba ta isakka wato coronavirus da hautan alin ba ta isakka to ga shi nan dai a buga ba a buga ba a doka ba a doka ba a kara ba a kara ba a zabura wato coronavirus sai a wajen alimbata saka yake zabura shi ma kuma a wajen alim shi ma yan an zabura ya zabura dabara ce da dabara da shi da yan dambe akwai suna wanda za a yi a nan bayan makarantar gwamnati ana gaya wa yan uwa da abokan arzika wanda Allah ya ba iko da safe to eh, mutane ka ganin shi a wutan alƙarin bello ya ce in za ka tawo a yi damban kai tawo a yi damban a yadda coronavirus ke ƙoƙarin ɗaukar numfashi to ga shi nan

a guri guda 'yan damba ne daban-daban ke shiri wanda da wannan damban ya kare ina iya ganin 'yan damba daban-daban daga bangaren kudu a bangaren gure maɗama gashinan suna shiri yayin da bangaren arewa ma gashinan suna nasu nan sun yi cikin larura Allah to ya kai kafa amma ya rike kafar ke ne bugawa ke buga buga ya buga kai ya buga kai yau ba ana yi buga buga buga ya buga an ci an ci buga ya buga ya buga buga ya buga buga ya buga to coronavirus ya tafi gudun birni <laughs> magadansa yayin da ana iya ganin shi a ali ainihin ganin nan da a zo a koma mana kira yake a zo a yi amarya a zo a yi amarya a zo a buga ba ma ba ba ya dirbi dai na biyu kenan